نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضانه سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الدينور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين to ba tare da bata lokaci ba tun daga malam ma ya shigo aka bakalla barka da zuwa assalamu alaikum alhamdulillah Allah ya kara lafiya tumanan a jiya dama akwai wanda ya tambaya guda biyu muka ansa ɗaya hmm. ɗayar na ce to mu bari sai in Allah ya kawo mu yau da lafiya sai mu amsa mu shi ne ya tambaya akan amma shi yana cewa da rasul istibrali muka ce a rasul istibrali da wata ah, yawa to da haka yana tambaya menene ita kuma ya aiki da rasul istibrali to alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام wato jinsatul istiraha ita ce shine zaman da ake yi bayan an dago daga raka'a ta daya haka za a tafi ta biyu ka gama sujjada biyu wato maimakon ka miƙe sai ka dan zauna ko ka dago daga raka'a ta uku za ka tafi ta ka gama ta guda biyu maimakon ka miƙe sai ka zauna to wannan zama ana ce masa zaman hutu shine fassararsa wasu malamin sun tafi cewa sunna ne wasu suka ce a hutawa ne kawai ka ga dama ka huta in ka ga dama ka miƙe wato ma'ana ba lada ba alaki wasu suka ce a in kai akwai lada sunna ne babu na farko dai duk malamai sun yi ijimai wannan zaman ya halatta ka yi shi a matsayin ka huta ne in kai shi ba kabli ba ba dai akan ka amma sabanin da aka yi in kai akwai lada ko babu in akwai lada sai zama sunna in ba lada kuma ba sunna ba abin da yasa saboda malik bin huwairis da abu humayt da abu fatada sun ruwaito hadisi wato cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana irin zama wasu suka tafi da sunan manzon Allah ya yi ya zama sunna kenan hmm. amma su ne kaɗan daga cikin malam hmm. sai wasu kuma suka ce a ba sunna ba ne su ne mafi yawan malamai abin da ya sa zama ba sunna ba inda sunna ne da manzon sama yake yin ta a sallah to da ya kamata manya-manyan sahabbai fuqaha sahaba a ce su roito hadisi su roito wannan kuma su ɗabbaƙa shi aikace hmm. misali a ce abubakar ya yi umar ya yayi usmanu yi, aliyu ya yi. irin su abu huraira irin su abdullahi bin mas'ud irin su abdullahi bin abbas abdullahi bin umar sai a cikin siffar sallar manzon sama da suka bahamu sun kawo jalsatul istiraha kuma a sallolin su masu suna yi to sai aka samu ba su ruwaito ba kuma ba su yi a su ba to wannan shi ke nuna ko da maza da suna ma yayi to yayi ne don ya huta din bai dauke shi suna ba misali malik bin ne. shi ba daga cikin wanda suka lizinci manzo Allah su sama da kwana ta kwaye tare da manzo Allah su alaihi wasallam manzo Allah ya ce masa ya je ya je garin su ya kama da'awa ya dinga kiran mutanen su zuwa ga addini to shi ya rawaito ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina to kaga sallah ma ta ummu bihi balwani mana ma'ana abin da ne yana faruwa kullun kuma ta shafi ko to irin wannan idan a ce sunna ce ta sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ce sauran sahabbai sun ruwaito kuma sannan sun tabbata a aikace su an gani to ba sai a ɗauke shi abu ne wanda in kai shi akwai da amma tun da ba a samu da wurin su ba mafi yawan malamai suka ce wannan ba sunna ba ne amma in mutum ya yi bai yi laifi ba ya in bai yi ba kuma nan ma ba ka ce don me sa yi ba amma dai suka ce yin ba sunna ba sai yasa a cikin littattafan suna fikihu sai ba su rubuta cewa wannan zama sunna ne a yi shi amma wasu daga cikin magabata sun tafi sunna abin da yake ƙara ƙarfafa wannan zaman ba sunna ba ne in eh. ka shi da ya halatta amma ba wai za ka yi shi a matsayin sunna ne a baka lada ba mm. saboda akwai sahabban da suka yi inkarinsa kamar abdullahi bin mas'ud abdullahi bin abbas kafin su akwai umar da sai na hmm. sun yi inkari wannan zama hmm. to kaga wannan ko su ne manya manyan malaman sahabbai to tunda suka yi inkarin sa to akwai alama kenan ba manzo Allah ya shi a matsayin ya sunnan tashi bane hmm. to shi yasa mafi yawan malamai magabata sai suka tafi wannan jasa ta isra'an ba suna. to malam bai gaskiyar magana cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam da girma ya zo mishi ne saboda yawan labulbai da ke sai fara yi yawa to akwai wanda suka fassara hadisan da haka tunda baya yi bai dauke shi al'ada ba sai daga baya aka samu yayi to sai su ne suke fahimtar cewa da yayi nauyi ne hmm. saboda tashi kai tsaye yana bashi wahala sai ya zauna to kaga wannan fahimtar shi ma yana ƙara karfa cewa ba sunnan ba in ba za ka iya miƙa ba sai ka ɗan huta sai ka huta sannan sai ka miƙe amma ba za a ɗauke shi a matsayin sunna ne wanda in ka yi ta wai ladan ka ya fi na wanda da yi ba wannan kan mafi yawan magabata ba su fahimci haka ba na'am Allah saka alheri da fatan malam shehu da sura al'umma an ka tambaya ta ga malam assalamu alaikum mijina ne mun yi wata bakwai ba abin da ya shiga tsakanin mu wai babu aure za yanzu? a akwai aure mana ko shekara bakwai muka yi babu da ya shiga tsakanin akwai aure sai dai bai kamata ba in ya yi ya cutar da kai ne wannan haramun ne ki tsoro Allah in kuma wata lalura ne ta sa shi yayi sai ki ba shi uzuri kuma Allah ya ba shi lafiya hmm. sai tambayar ta biyu ta ce malam mutum ne yana da mata biyu sai ɗayan ta ki yin abinci ranar ta, hmm. kuma ta kulle masa kofa yayi yayi ki ki ta bude mm. sai ya tafi ɗakin ɗaya mm. ta mushi abinci ya kwana a ɗakinta mm. kuma har wani abu ya shiga tsakaninsu malam haka akwai fele ba laifi ai ta karyar yadda haƙinta shi ke nan haƙinta ne ta ce ba ta so sai dai sa inda ya haƙinsa sai dai ya bukata sa inda ya gana ma ki yi masa abinci ba ki masa ba kin kulle masa ɗaki me ya rage tunda matan biyu ne sai da wurin ɗayan ta masa abinci ya ci kuma ya kwana a ɗakin shikenan da ke ne kika ce ba kya son na ji haƙƙi haka ba wai ya zalunce ki ba mm. ai ba zai je kasuwa ya kwana ba ko zai je kan hanya ne kwana ko zai fita waje je kwana yana da kuma gidansa da iyalansa saboda haka abin da ya daidai ne bai kuskure ba ta ne waje ba ta gyara a yin wani laifi ta masa ma ya kamata su zauna sasanta mm. a daddare maganin amma ba wannan matakin ya kamata ta ɗauka ba. wannan kuma ta ce malam ina jiki na yi kwana arba'in sai na ga alamun tsarki har na fara sallah na ɗau azumi sai wani abu ya dawo min kamar jini-jini ya hukuncin to bayan kwana nawa ne da ya kamata ta faɗi kwana nawa ne mm. bayan ta yi sarki ga in tazaran ya kai a ce na hailanta ne da mata sai zama haila don kuma tazaran bai kai ba sai a duba ta cika kwanakin bikin in ba ta cika ba cikon su mm. misali yanzu kwana arba'in ne kwanakin bi mm. sai zama ya ɗauke kafin kwana arba'in sai ta yi wanka sai bayan kwana uku ko hudu sai wani jini ya zo to cikon wancan bikin ne zai hana sallah har sai ta cika kwana mai amma aka samu gabinsa tsakanin wannan daukewar jini da sabon jini kwana takwas kwana goma kwana goma sha biyar to nan sai zama haila ne kaidan kuma za ta iya zuwa kaɗan ta ɗauke ba matsala ba ne saboda haka shi ma sai ya hana sallah mm. amma in ta gama kwana arba'in ɗinta duk kwanakin jinin ya zo ta yi tsarki sai kuma bayan kwana uku sai wani jini ya zo wannan jinin cuta ne don bai gab din bai kai a ce haila ba ne hmm. sannan kuma ta cika kwanakin ta na biyu hmm. to wannan bai zai hana azumi ba bai zai hana sallah ba assalamu alaikum malam amma na karin bayani akan sallar baqiyatu ku tashi lafiya daga shafa'atu akko مين يسلم عليك ومكيات الصالحات الباقيات الصالحات إيه. خير عند ربك ثوابا وخير من عدنا من قد تعالى يأتي الباقيات الصالحات أي يأتي مقع الأداء من الله تعالى ثم يفسر الباقيات الصالحات ما يسمى سفسر هذا بندا نعم. وزكت الباقيات الصالحات سوني السلولي guda biyar a zahar da a asar magariba isha asubahi su ne ake cewa baqiyatu saliha hmm. wasu suka ce baqiyatu saliha shine al-kalmatu tayyiba wato kalma mai daɗi da zaki wa wanka baqiyatu saliha ne hmm. wasu suka ce baqiyatu saliha shine subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wal akbar wannan su ake cewa baqiyatu saliha hmm. wasu suka ce baqiyatu saliha shine dukkan wato ayyuka na gari gaba na da'a Allah ta'ala hmm. wannan fasara kuma ita ce fi inganci hmm. duk wani da'a sunan sabbin haƙiyatu sai don ma'anan albaqiyatu masu wanzuwa hmm. wanda ladan su zaka je ka same su ranar kiyama as-salihatu kuma na gari ma'ana ayyuka na gari wanda ladan su yana can alkiyama zaka je ka same shi ladan su baya bushewa. to wannan su ne baqiyatu salihat amma ban san me tambayar me ya fahimta da baqiyatu salihat to da aka ma yi mana bayani me zai sai mu san kuma wani bayani da mu masa wannan ne shine fassara na tafsiri na malamai magabata na baqiyatu salihat na'am na'am amma ni na fi zaton eh. abin da yake nufi da baqiyatu salihat ba ce ko abin da take nufi da baqiyatu salihah shine zikirin da ake bayan sallah subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 don wasu suna ambaton su suna samun su kai musu baqiyatu salihah amma yadda hadisin ya zo subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah akbar shine baqiyatu salihah wanda aka fassara to wasu sai suka dauka wannan na sallah ma baqiyatu salihah ne amma ba shi wani shi zaman kansa yake shi kuma mazala zama ce in ka yi shi za a yafi maka zunuban ka ko ya kai kumban ko Allahu abin nan subhanallah uku za ka yi sai kai Allahu abin nan alhamdulillah uku. Mm. Allahu akbar uku sai ka cika dan karin da la ilaha illa kula shi la dafu da kuma mulku wa lahul wa ala kulli shay'in qadir in mutum ne wannan mai zaman kansa yake shine zikirin da ake bayan sallah kenan to shine wanda suke cewa ba ta yi amma in ka duba malamin tafsiri kuma eh. yadda aka fassara ba ta yato sagar ba ka samu wannan a ciki ba shi kuma wancan kasa eh. wanda ya yi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa huwa karshe ce la yadruku bi ayyuhunna bada bada ta shi ne ko wanne ka fara to saboda haka kenan wannan sai ya zama hadisi ne ingantacce shi wa manzala sun ce duk wanda ya wannan bayan sallah hmm. gufirar hada wa in kana misla da badil ba za a yaga masa kurakura ko da sun kai misalin kumfan koɗi hmm. na fi ganin shi take son ta tamma hmm. to ga yadda ake yin su kai kamar yana fara subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 ki cika ta dari kin ga zamu 99 sai ki cika ta dari da la ilaha illallah wa la ilaha sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir wa ba an sallama bi hada salati lasakar dare assalamu alaikum wannan ya ce ne ko ta ce ah, malam da gaske ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nuni da yi wa jinjiri sabon haihuwa wanka da ruwan lalle sannan a ba shi ruwan zanzam da dabino kafin a fara ba shi nono allah ya ba da. to ba dai karanta ba ne kun da wannan sani wanzu Allah yana yi wa ya'ya ta haniki shi ne ɗan tattauna dubino ke eh, shi sai ɗan goga musu a dasu amma wanka da ruwan lalle watakila wasu ne suka ga wanka da ruwan lalle yana da amfani wa jinjiri yana da amfani babu laifi idan idan an yi sai kuma me ɗan ruwan zamzam ruwan zamzam ruwan zamzam yana da mahimmancin aka ba wa yaro domin ruwa ne mai albarka kuma yana maganin ko irin cuta wanda aka sha da manufarsa amma a ce manzo Allah ne ya umarni ai haka wannan kan ba kafin a bara bashi nono wannan kan bani da wannan ilimi Allahu a'lam man taba ji ba assalamu alaikum malam ko Allah ya bayyana dalilin da ba a wa suratul tauba bismillah ko dai ilimin gaibi ne kuma in na mata bismillah akwai laifi don farko dai Allah bai bayyana Qur'ani da ta mm-hmm. ma na ga hikiman da ya saba sannan kuma Allah ta'ala yin abu sai da hikima tabbas akwai hikima sai dai mu ne ba mu san ta ba sannan in kai bismillah kai laifi kai laifi mana tun da Allah bai saukar da ita da bismillah ba kai za ka ci gyaran Allah ne ka ce ya kamata masa bismillah sai ka karanta ta babu bismillah kawai ka karanta ta haka yadda take a Qur'ani na'am a zauna lafiya ba insha Allah assalamu alaikum malam limaminmu in ya yi kabbarar farko na tarawih baya sake wata kabbara har ƙarshe sai kuma shafa'i da wuce yake sake wata kabbara hakan yana da asali a shari'a ne in ya yi kabbara ta farko eh to ai na zo tarawih mm. ya ce Allahu akbar mm. na farkon nan mm. to biyu eh, duk da sauran da za a musu ba a kabbara ba haka zan zai salamu alaikum kai wato ina gani yana da wuya fara haka ai shi to in bai yi ba kuskure ne kawai sai tafi su lulu kawai sai a bi shi kuna ga yana da wahala sai dai kila in ya yi kabbaran kai ba ka ji ba kai ba ka ji ba amma in bai kabbaran ba kuskure ne sai dai ko yana nufin bai ɗaga hannu ba ko in ya ɗaga hannu a kabbaran harama sauran kuma baya daga hannu to wannan ko ba kuskure ba ne mm. amma in yana nufin kwata-kwata ba a yin kambaran ko ka ba wannan kuskure ne amma kuma yana da wuya haka ne ta kasance sai dai shi ma mun bai ji ba mm. wannan ya ce malam wallahi ne rashin sani ne ina gama sako biyar da minti arba'in sai yanzu ne nake jin cikakken lokaci a wurinka menene abin yi sai ka gyara na gaba na bayan ba sai an gyara ba saboda mun sha bayani wani almusi salata wanda ya sallan nan ba nisuwa da aka gyara masa yadda zai sa ta gaba ba ce ya rama na bayan ba saboda aka yanzu tun da an gane sai a gyara na gaba na bayan kuma ya yi insha Allah malam na yi al'ada na gama da kwana goma sai wani ya dawo bai matsayin azumi na zan ci gaba ne ba samu kafin kwana goma hmm. abin nan wannan insha Allah zai zama wani sabon jini ne kamar yadda muka sha bayani kwana takwas kwana goma shi ne imam malik hmm. sabon jini ne yanzu saboda haka yanzu ma zaki sake dakatar da sallah idan zai zama a wata sau biyu za ki al'ada kenan don akwai matan da suke yin wannan hmm. har sai ya ɗauke sannan ki wanka ki ci gaba da sallan ki da kuma azumin ki. malam batun jinin diki yana daure min kai wani karon a ce kwana arba'in iyaka wani karon a ce kwana sittin a ƙara min bayani abu eh, don gashi yanzu ya yake ya sake dawowa yaya zan yi da azumina da sallah eh, na ajiye ne ko na ci Allah ya saka to shi dai abin nan malamai sun yi sabani ko a mazhaban maliki akwai maganganun guda biyu da farko imam mali ya ce kwana sittin mm. wanda shi ya fi shahara a littattafin makamata daga ba sai ce a tambayi mata kawai kowane gari da irin al'adansu sai su yi amfani da su kwana nawa ke yi sau da aka sai ce a bi wannan al'ada ne to amma zancen da ya fi inganci shine kwana arba'in mm. kwana arba'in shine yake da hujja wanda mafi yawan malamai su suka fi a kansa saboda aisha radiyallahu anha ta ce tinu nufasawa على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقعد عن الصلاة أربعين يوم mace mai biki alamani zamanin manzon Allah tana zama kwana arba'in ne mace sallah kwana arba'in saboda haka iya kwana arba'in aka ba ta bara sai sallah in yauce arba'in ta ci gaba da sallah saboda haka kwanakin da jini ya zo in suka cika arba'in ko bai dauke ba ki ka ci gaba da sallah amma kwanakin jini ake lissafa ban da kwanakin da jini bai fito zai waki yayi ya dauke ya wata ya dauke sai da wasu kin kwana sai tun ima kafin ki samu kwanaki arba'in wanda jini ya zo to su ake isa ba wanda jini bai zo to da aka sai ki duba ki gani kwana nawa ki kai kina fitar da jini mm. shine ainihin kwanakin jini biyu kin ya cika arba'in ya dauke kan arba'in shi kenan ya cika arba'in ko bai dauke ba ya dauke kenan mu ma yanzu na al'adar mu zamu ji kwana 40 kwana 40 kuma za ka ga yana da wuya mu a nan din mace ta yi kwana 40 al'adar abin da bikin ta bai dauke haka dai yana da wuya kamar yadda hadisi ne ya fara galibi eh, za ka ga sosai to ga wannan bai karo da fatawa imam malik sosai mm. kuma sai ga ne su da kansu ma al'adar mu za ka ga ai ta yi 40 ai ta yi 40 eh, eh, Allah ya taimake mu. To jama'a muna tare da Malam Bakar Mutar yana amsa tambayoyin nan dai namu gabaki daya. kuma za a same mu a zan bude waya sifili tara sifili uku biyu hudu biyu daya shida biyar malam tambayar mu ta ƙarshe shine malam wani miji ne ya ce wa matarsa in tana sallah a ɗaki ba sai ta sa hijabi ba kuma karta sake kar sake zaninta ina hukuncin na gaskiya ko a ko a daki ko ba a daki ba sai ka rufe jikinka gaba ɗaya ai manzon sa sun ce la qawlu la salata haibin illa bi khiman hmm. Allah baya karɓan sallan wanda ta kai kai haila sai ka yi shi ba ka dole yi dundubi kuma aka tambayi manzon sa yanzu idan mace kai sallah a cikin girman doguwar riga har ƙasa وخمار دم ما يفي له تلندبي ا جيكينتا سنن إيه. تياي يتي نعم اذا كان ديق سابقا نعم. يتي ياي دون دوغوري نتا زما مي تيكيكن سابان إيه. ما نعم بي دوكو إيه. يا لا يا الله تعالى انا هو اسايتي كو با دك تيكين نعم. وبه ستفوح الازهار ولي هذا الليل نهار وبقرانك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار يا سلام داتي تو ولما نوصى كده من فرقه وعليكم السلام هو ina da tambaya yanzu idan na ce nan na gashin kai ya halatta da ki binne da Kashi binne to wani ta tsaye gashin kanta yin wanda yake zuwa nan take ne ya halatta ta kulle ya halatta babu ne fi don abubuwa to na gaba na walaikun salam to eh, wanda da na a tsawon kan amma kuma so da gaba sai da tuna cewa kila eh, na manta kuma da koma da koma a gaban kan da na ba. me? wani nufin da Allah wanka na sai na manta mai addu'a ba. Kuma ya da wanka. Addu'a? Eh, na ɗan janawa ba. To. Kuma menene hukuncin wanda aka kalla asuba irin karatun nan da ake yi wasan asuwa mutum wanda ne ake ba wani irin karatu alkunutu kake nufi to eh, eh, haka dai tambayar ta farko ya eh, ce ya manta bai addu'a na ba ai ba ta addu'a ta shi ne ila ko niyya ake dan na fahimci kaman Hausar ta tana da kan tsauri hmm. in shi niyya ai a zuciya yake daga lokacin da ka shiga ban dare ka fara wanka zuciyanka ta san cewa a wankan da nama za ka yi shi nan sai ka gama da ka ba a furta da baki kuma babu wata addu'a da ake ta wankan da na haka sannan kuma sai alƙalun na asuba ya ce hmm. mutum bai iya ba in mutum bai iya ya haƙura mana alƙalun na asuba kan wanda suka iya ma muna cewa su haƙura saboda abin da ya tabbata a sunan magana sa sama yana yin da asuba in wani abu ya faru sai ya yi don Allah ya yi bala'in da ake ciki amma daga ba kuma sai ya daina wannan shine ya tabbata a hadisi. Ah. to tambaya na gaba maganin aljaman ne to na yi bari ne a asibitin da sai yanzu wani ruwa ne kamar hanta hanta yake ayya kwana na tsakanin su bayan lokacin bari din da fitowa abin kwanaki nawa aka samu tazara yanzu haka nan sati ɗaya da barin amma ya kai kwana uku da ruwan ke fitowa ruwa da kuma hanta hanta wata nawa cikin ya zube hello kina jin mu a tafi wata uku to cikin wata uku ya zube wannan ba a saurara masa hmm. ma'ana jinin da ya fito jinin cuta ne don lokacin ba wani halitta da za ka fara yana nan a ne kawai saboda haka in kin yi bare wata uku jini ya zuba hmm. to wannan koda kin ga wani hanta hanta a jini hmm. to ba alaman halitta ba ne saboda haka dama jini zai iya sandarewa dama hmm. saboda haka babu maganar ki dakatar da sallah ko azumi za ki wankan ki ki ci gaba da sallan ki kuma ki ci gaba da azumin ki saboda haka yanzu haka kwanakin da baki azumi ba za ki rama su kuma kwanakin da baki sallah ba daga bare zuwa yanzu shi ma za ki rama wannan sallolin kuma kar ki saurari wannan na gaba tun da da ya yi bayan kwana sati ɗaya dawo ya ta ce ya ci gaba da zuba duka wannan jinin cutar ne hukuncin sa jinin cuta amma mace ta farar da wani da alaman halitta ta wannan hukuncin su hukuncin jini na'am bismillah salamu alaikum wa alaikum assalam Kala ina da tambaya to A da Allah ya min afuwa suna da yawa tambayoyi na to Allah sa kokulan ta mu za ta iya rikewa bismillah mu ji to na farko da ma tambaya na shine idan mutum yana sallah yaji an yi salatin ya kamata a ce ya karisa in yana sallah zai iya ya karba to daya na biyu kuma irin mace mijinta ya rasu nan ana wa'in suna cewa sai wata tsohuwa ta yi mata wanka sai ta shiga wanka kamin nan ta fara ta kaba biyu na uku kuma ina da na account ne na kan shi in na sa kuɗi iya kuɗi na nake ɗauka na kan bar wanda suka riga suka gara ɗin na'am na hudu kuma mace ne take shayarwa yaro ta ba shi da lafiya na'am ne sai mijinta yake ta ajiye azumi saboda ta sha magani yaro ta ma ya sha magani ta warke hmm. yaro ya warke to sannan na gaba kuma na kuma mace tana kamar mu muna girki yanzu cikin azumin nan albasa ya kan shiga idon mu ko hayaki eh. yaya azumin mu yake na'am sai me kuma sannan kuma na gaba akwai fina-finai da ake yi na annabawa na daɗin nan ko kuma tarihin su umar ko su usman hakan nan yana da kyau ya dace mutum ya gani na'am na gaba sannan na gaba kuma irin wayanda aljanu suke bude wa idanu din nan Mutum ya dace ya je karbi magani a hannun ko da sun ambaci sunan Allah a cikin aikin su? gaba. Shi kenan shi ne tambayoyi na Allah ya saka da alkhairi Allah. Wannan ayar da program guda. Bari mu gani malam tambayar ta farko mutum yana sallah sai ji an yi salati annabi zai amsa ya kara ce sallallahu alaihi wasallam. To ba zai kare sama. saboda hadisi ingantacce da yake cewa wakafa ko kuma inna fi salati da shugula hmm. wato ita sallah ayyukan da ke gaban ka na sallan kawai ya ishe ka karka shigo da wani abu saboda haka in an mutum maza za su ma ka ci gaba da sallan ka amma inda mutum zai yi salatin da bai bata masa sallah ba don mai alari ya ce wanda ya ji an ambaci manzon Allah ya masa salati babu komai a kansa to kaga wani ya nuna ma'ana sallan ta yi ba kuma umarni ne na cewa kai wannan abun ba da abun da ke gabanka shine zaka ci gaba da yi saboda haka ba a yi ba a shigo da wannan an faɗi ko an faɗi sunan magana su sama ka ci gaba da sallah ka kawai na'am tambayar ta biyu shin mata ne ainihin ta kaba a kira ta tsohuwa ta yi mata wankan ba wanda sai da wata tsohuwa ta wata wanka kan ta shiga wannan ba daidai wani musulmi ne haramun ne tsohuwa ta gaza aurenta kuma ba sharadi ba ne in za a shiga ta kaba sai an yi wanka mijin na rasuwa kin shiga kawai ko kin abin da niyya ko baki kin riga kin shiga tun da mijinki ya riga ya rasu kin san ya rasu daga lokacin ba maganan yin kwalliya sannan ba maganan fita kuma unguwa sai da sai da ainihin lalura ko kuma bukata hmm. saboda haka za ki lizinci gidanki sannan za ki daina yin ado shi ne takaban har wata hudu da kwana goma kuskure ne a ce wata tsohuwa ta je ta mata wankawa za ta shiga da ita takaba wannan ba daidai bane ya saba shari'a musulunci kuma kuskure ne a ce wasu sai ta ta dauka a hannu ta kafin ta shiga hmm. ko ta rike wasu karare tana cikin daki abubuwa dai malam a dinga jin kan su abubuwan da babu ainihin hujjoji a kan so da haka masu takaba su dinga yin tambaya su dina wahalar da kansu tambayar ta uku tana da saving account shin za ta iya ɗebe iya kuɗin tabar musu da basu ta ce wai haka take wai eh. wasai ta dinga ɗebe na ta tabar ai account ɗin za ki canja ai riba kan an riga an baki kin yi magana da riba kin shiga cikin haramun din dumu ko kin yi amfani da kuɗin ko ban ba so da haka sai ki buɗe current account wanda ba zai kawo miki riba ba shikenan wannan kina da nutsuwa kai za a ɗaula don ma ajiyar kuɗin da kike yi saboda haka wannan ya kamata ki yi amma banda maganar sabin a kamun kan wani cewa shi ba sa da riba a ah, to in ka bar wannan riba ma zai dauke shi baki ne zai dauka ba mutane na su dauka ba kan mu da ka ci riba kin saboda haka ba ya halatta haram tambayar ta hudu a cikin jiran tambayoyinta mata ce tana shayarwa sai ya zama na mijinta sai ce saboda dan zai da labai ta ajiye azumi in za ta galabaita ko ɗan zai galabaita ya halatta ta aje hmm. amma kuma ba da za ta biya kuma sannan ta ciya hmm. tambayar ta biyar mata ce tana wurin mata suna ɗan girke-girke irin a yanin albasa hmm. ya shige musu har gogoro da sauransu ya matsayin albasa in ya yi abin nan ta ji zafin albasa a ta ko wani hayaki haka kamar yadda ta faɗa babu laifi matuƙar ba albasan ta haɗe ba a yi azumin ta yana ko da ko ya shiga bakinta Babu da ke karya azumi sai ya shiga makogoro ya fada cikin mutum saboda ka wannan tururin albasan da hayakin ai ba abinci ba an yi rangwame a kansa saboda ka ba mu laifi hmm. tambayar ta shida irin fina-finan annabawa da ake nau tarihin da ina hmm. ba da suwa ne a kallon suna kuskure ne kuskure a wani mutum kawai wani matsayaci hmm. wani fasiki ya zuwa cewa shine ne annabi yusuf haka suke yi sai a dinga kawo wasu mutane a basu wai su ne annabawa wannan annabi musa wannan cin mutuncin annabawa kuma ka ba halatta kallon yawan wannan fina-finai ya za ka yanzu duk lokacin da aka ambaci annabi yusuf sai ka hango wannan fasikin dan wasan kwaikwayo yan wasan kwaikwayo ne fasikin wannan sai ka hango dan wasan kwaikwayo shine zai zo maka a matsayin annabi yusuf ka ga maka illa ai maimakon ka hango mutum mai daraja da sauransu sai ka hango irin wannan mutane saboda haka baya halatta kallon irin wannan wasan kwaikwayo sai tambayar ta karshe ta bakwai ta ce idan irin waɗanda aljannu suka buɗe musu ido nan ma za su dinga amfani da ayoyi ne mm-hmm. ba za a iya karɓar magani a wajen su. don wani mai aiki da aljani ba a karɓar magani a wajen sa haram ne don so ne boka aiki mm. ko ba ce sa boka ba boka ne wanda aka baya halatta a dinga zuwa wurin masu aljani masu aiki da aljani ana karɓar magani ai tawakkali ga Allah ne magani na halal. Allah ya sakar alheri. Amin. To jama'a lala muna ban haƙuri ga wanda suka yi ta bubbugowa dinnan don ɗazun nan mun ga a miskol wajen guda nawa kasancewar wanda suka neme mu ba same mu ba ta kai ga sai da mun kashe wayan nan muna ban haƙuri saboda a samu daman amsa wayan nan ne amma har yanzu za ku iya samun mu dai alamman nan da muka bayar bismillah wa alaikum salam na'am na'am in alwala eh sai na samu ta yi Allah sarki in na wanke ta to matsayin alwala na na'am zan wanke da kofi za ki iya wanke wa kuma alwala ki nan ko ke ne ma kina da alwala da jasa ba jikin ki sai ki wanke ba sai kin sake alwala ba ba za ka taba nan jasa baya wuri alwala na gaba mm, wa alaikum salam Na lafiya galau.

yanzu misali in ana dina ba ta daɗe a daina ina son yin biya ya mm. zan in biya ka fahimci tambaya na mun fahimta ke nan ko to tambayar ta farko mm, wankan tsarki mm. mutum zai fara alwala mai wai dole ne alwalan wajibi ne ba wajibi ba ne alwalan amma haka aka fi so a fara da alwala kafin wankan amma in an yi wankan ma ba a yi alwalan ba wankan ta yi wankan ya yi sai tambaya ta na biyu ba'adi ba'adi ah, wai kamar ana da mutum bashin ya zai rama eh. lokacin da yake da alwala kawai sai su jira guda biyu ba'adi ya sallami na ya sallami ko bayan ya yi wata sallan ko kafin wata sallah to me zirna ikama a sallar sunna to duk nafila ba ta da ikama kowace sallah ta nafila ba ta da ikama farilla ne ake wa ikama har sallar idi ba da ikama na gaba alaikum assalam Salam. eh muna ji ai eh, muna jin ki saboda Allah tambaya ki kamar yana so ya saki karatu na'am ya zauna ya ciwo iya sani iyayen to na fahimci tambayar yaro yana so don muna samun irin wannan matsala ah. Ah. yana so ya tafi karatu sai aka ce ya zauna ya kiyo ah. wato ai <laughs> takaddama da shi da iyaye to in dai akwai masu kiyo ai ya kamata a bar ya tafi karatu ko ba ka wato saboda haka irin wannan wato yana faruwa da yawa yaro yana son karatu amma a hana shi a ce sai ya kiyo wani kuma baka san albarkan da Allah zai wa ka bar shi zai karatunsa sai zai taimake ka sai ka ga fa'idan da zaka samu gida a kiwon ba za ka same shi ba da haka ya kamata iyaye su dinga bani iyayen su suna tafiya karatu na'am to mun ma aje wannan gefe guda in ya shirya ya rage rido, ya same ka dubai suna nema ba samu ba to bismillah wa alaikum salam lafiya kalau da sauran kuma shi kyau. Yau jin. Eh muna Yawwa sannan kuma mun mata a gida mun fi jin daɗi irin in yana gida ka yi wanka ka sha kwalliya kana tafiya da tsaba kuma haka magana masu daɗi haka shinya take. To, mm, to ai ba hana mace ta yi wa mijinta ba mm. abin da ake magana mace yana tafiya na girman kai mm. yana tafiya a hanya yana takama na girman kai mm. amma mace in za ta yi don ta burge mijinta eh. kuma mijin yana son hakan a wannan abu ne mai kyau tana tafiya tana takama din ko tana masa kalmomi masu daɗi eh. wannan abu ne da zai ja hankalinsa kuma shari'a ba za ta haramta wannan ba wannan yana daga cikin abubuwan da shari'a za ta halatta na wasa tsakanin miji da mata. Haka ne. to kin ji in dai mai gida ne a mishi to na gaba bismillah na gaba na alaikun salam to muna dai tare da mana bakar mutar ana amsa tambayoyinku bismillah alaikun salam tambaya ba. To. Na malam azumi ba da ya ciki. Haka. Na zama shakiyar lokacin na aji. Eh. biya ba. Har zuwa yanzu to ba ni da motsi lafiyar da zan biya ba da da yi haka da ke nuna na gagara idan da na fara ba azumi na karantar lokacin da aka kai malam ya zan yi da azumi ne ya kai da haka ba raba ki na ma haka kuma ana ganin taimuni da ba a san yaushe za a warke ba sai ki dinga ciyarwa saboda hadis ke cewa da ne ya ko ne mu fidiya to kan shi saboda ka tunda ba za ki iya yin sa ba cikin shauki shari'a za ta miki sauki kowane azumi daya ki ba da mudu ta irin mudu na na shinkafa na ciyar da miskini na baran haka za ki rama na bana ma haka za ki saboda addinin musulunci da zai fa mutum cikin kunci na Allah ba da lafiya.

amma ki ƙara mana bayani yau nan dogon rigan ba hijabi bane da riga koko dai a a hijabi kuma a yanzu na larabawa ne ko oh, a baya na bai kuma ta ba tare da hijabi ba eh, to daya mun fahimta ne ƙara mishi yawan kayan shi duka har yanzu ya ke yanki kan iya wanka da ke gama sallah kuma da kwanaki da yake miki da kwanaki na yin kaya to amma yanzu ya kai kafi ya ke to a farko mm. wannan riguna wai kudin a baya na saka mako eh wai ba ba ba ba hijabi kuskure ne lalle yana da kyau sa doguwar rigan har kasa amma a dora hijabi a saman ta haka amma a ce an saka kuma babu hijabi wannan kuskure ne baya halatta sannan tambayan ta tabi shi ne al'adar ta hazara ce kwana hudu har ta saba yin kwana hudu kwana hudu ko biyar da ta ke to biyar ne a gejin al'adar ta ke aka haka kudu in bai dauke ba ta kai biyar din da yana yin biyar da to iya biyar din nan ko ya sauke ko bai sauke ba ya sauke sai kiwon ka ko mm. da za ki dakata a ka yanzu kin ce kwana bakwai ba za ki saurari sauran kwanakin ba mm. amma in ya sake mai mai tuwa ya ci gaba da tuwa ko sau biyu ko sau uku to wannan ya nuna al'adar ke zo ta tashi daga kwana biyar ta koma kwana bakwai to na gaba wa alaikum salam to hannaji daɗi da ɗan jamhuriyar na wata da ake yi a wancan juma'a ba za ka tsaye yi sallan farilla da shi wannan a ba. Na'am. Tambaya na biyu shi salatu da fihi. To jiya na ji malam ya yi magana a kai ina son ya tsara mana bayani a kai. yana da lada ko ba lada. Na'am. Eh, to madalla. to tambayar sa na farko shi ne akan alwalar wankan juma'a alwalar wankan juma'a ba a sallah da ita mm. wankan juma'a ba wankan tsarki ba ne wankan tsafta ko da ka wankan da ake ibada da shi ko ba da ba shi ne wankan janaba ko wankan haila don wannan wankan tsarki ne amma wankan juma'a wankan tsafta ne mm. ko kayi alwala ba za ka ainihin yi sallah da wannan alwalan ba mm. sai kayi alwala ta musamman sannan sai abin salatu tasbihi mun yi bayani a kansa mun bari sabanin mai hadisin wasu ce nan to sun ce bai to sai ke tambayan ko to akwai lada ne ko babu to ai in zan ce maka akwai lada to sai ce maka hadisin ya inganta in zan ce maka babu lada kuma sai ce hadisin bai to saboda haka ba ni wallahu alam ban sani ba in kai akwai lada ko ba lada ban sani ba don in ya inganta akwai lada in bai inganta ba lada to kuma malamai sun yi sabani wajen ingancin sa sai ban iya rinjayar da bangare guda ɗaya ba saboda haka abinda na bada shawara shine mutum ya bari tunda akwai shakka ya koma na bibirin da ba su da shakka na wa alaikum salam ah, malam ina gaisuwa kuma ina muku addu'a ta fatan alkhairi to alhamdulillah mun gode amin ya rabu alamin Allah sarki daga yana daga to Allah mai da lafiya mun gode mun gode Na. to to bismillah Allah sarki ana shan mene? ina shan tabar wuri haka dai kuma har ga Allah shan tafiya ne ba na shiga wasu munanan al'amura neman mata da wasu dai abubuwan da ba su tafi ne ba haka shi ne kan tafiya tafiya zan yi tambaya ga wannan al'amarin ya tafiya ne ka to shi kenan tambaya eh, to eh. to farko da shan taba mu yi haramun ne mm. kuma don tana tafiyar da hankali duk abin da manzon sama ya ce kullum a askara fa huwa haram a wata ruwan kullu askara fa huwa duk abin da ya sa ma ya giya ne duk abin da ya sa ma ya haramun so da haka abin da kake aikatawa haramun kake aikatawa amma cewa wai in ka shata tana hana kai musu abubuwa kamar zina ce wani wannan wahayin shaidan ne ai wanda ba a shan ma wahayin mutum ne ba sa shan kuma ba sa yi saboda haka kai iya kokarin ka ka tuba ka koma ido ga Allah ta'ala ka daina shan ta kuma ka nisanci dukkan wani haram musamman a cikin wannan wata mai albarka in dai ka tuba da ke niyya insha Allah Allah zai taimake ka saboda haka ka kaurace mata gaba daya ka tuba da niyan ba za ka koma ba saboda haramun ne haramun ne zai gurbata maka addini ka kwarai da gaske kuma kada shaidan ya rude ka nuna maka kamar wai shan shi ne ana ka zina ce don mutum nawa ne suke sha limamin anguwanku da bayan Allah na gari ga sunan da yawa ba sa shan kuma ba sa yin zina roƙi Allah ta'ala ya mai da mutumin kirki wanda ba ya aikata kowane yin karama insha Allah Allah ya ka addu'a Allah ya yi maka da sauran da kuma kuma ya dora ka akan tafarki sosai mu da alamun zai daina tun har zai kusance na tambaya kai na mun bayyana alaman alkhairi insha Allah insha Allah to tambaya ta gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam malam ba da magani na gargajiya na je karɓar magani eh. maganin gargajiya sai na ci magani sai ya tambaye ni sunana sai na faɗa mishi wata gari da na sake komawa sai ya ce da ya nufi shi hara daga baya sai nake na da gida sai nake tunanin kila masu duba sai na ba ƙara komawa ba Ba to ya hukunci na ba eh. shi gari da ta koma sai ne eh. wato ta ji wani mai magani mm. aka ba ta magani sai ya tambaye ta mai suna ta mm, sai ta fada ta mm. ta dawo a cikin sai ce ya mata hara. shi ne sai ta tsorata ta tsorata wannan mai duba ne ko shakka ba mai ai yanzu duba ne aka canja suna sai ake ta masa hara

ana gajiya to bismillah muna jin gaba ina jin mara ko na gaba abinda ya daukace ga jama'a da yawa bismillah wa alaikum salam amin ya rabu alamina ina da tambaya guda uku to yana azumi zai iya sa turare? Na'am. Na biyu kuma Malam ina barin addu'a ne, ina so dai ɗana ya zama malami a rayuwa ɗana ko a dai a wuriya na. To insha Allah ko tun da kina da wannan niyyar za ki aini samu. Na uku. Na uku ne ya kwanta ni sai ran da Allah ya sa na sake samu. To madalla. bai farkon eh, mutum yana azumi zai sa turare zai sa turare ba karya azumi na sha bayani abin da ke karya mutum azumi abin da zai shiga makogoron sai fada hmm. cikin sa ko to ne ko ba shiga turare ba ya shiga makogoro ya fada cikin mutum baya baya haɗe turare kanshi ne yake ji a kunni a cikin sa wannan ba zai bata masa azumi ba na biyu kuma tana ne kuma addu'a ubangiji ta Allah ya bata ta na gari wannan ta wanda zai zama malami ko a cikin zuriyanta ce kuma wani addu'a za ta ringa yi idan ga rabbana habdana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama na'am na'am wa alaikum salam kula ina awwal ai ko baka bada mun gane malam awwal ka zo da karfin ka malam awwal lafiya kalau ya iya ya abu alhamdulillah ai ina ima mala alheri addu'a ko ai alhamdulillah mala ya ji Allah ya saka da alheri yawa na ima na'am miliyoni ne mai kana ya yi abu alheri sosai ba ko da ai da alheri mai kana eh ya maka abun alheri sosai sai me kuma eh da ai da alheri ne dai saka masa okay to to shikenan ba ko ne mun gode malam awal da tunda mai gidan ne ya maka abin alheri ka ji daɗi hmm. ai hanyoyin saka masa yana da yawa akwai ladabi akwai da'a hmm. kar ka masa abin nan gardama sannan ka dinga masa ladabi da biyayya hmm. sannan kuma ka dinga masa addu'a ko gidi ta Allah ya saka masa da alheri shi ma Allah ya biya shi abin da yake in kai haka ka saka masa insha Allah to lokaci amma burin don wannan ne na karshen da mu gani

ya ke yin bismillah eh ya iya ba ah. ya karanta za a kai to ta ce tana sallah raka'an farko tana bismillah kuma za ta iya eh. bismillah din duk lokacin da za ta fara kira'a sunna ce ta bismillah asirance in ba ta yi bismillah ba ma sallan ta yayi ba wajibi bane hmm. kuma in za ta yi za ta yi kowane kira'a kowace raka'a ta yi bismillah kafin ta fara hmm. karatun ta insha Allah ah. hmm. to alhamdulillah jama'a masu sauraro muna fatan alheri wa junanmu ga baki daya albarkar wannan wata mai albarka Allah ya lulluɓe mu da rahamarsa ya kara mana soyayyar juna na musulunci daga nan tidan tidan har zuwa gidan aljanna madadin shi malam bakar muktar da Allah ya kaddara yau mai zo ya amsa mana tambayoyin nan naku da na takarda da wanda aka bugo da kuma ainihin hukumar gidan radio gwamnati da ta shirya wannan al'amari ni nake cewa assalamu alaikum ورحمة الله تعالى وبركاته نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضانه سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الدينور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهاره وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار